labar kamar da saduwa yau tara ga wata ramadan tara ko? tara ga wata ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 shi kuma ya daidai da sha daya ga watan afrilu shekara ta 2022 miladiya muna cikin tafsirinmu na wannan matsalaci masjid imam ahmad bin hanbal da ke nan unguwar tsauni a garin gusau a jihar zamfara nigeria mana cikin tafsirin su bakara mun kwana a kan aya ta 274 za mu tashi kuma a kan aya ta 275 insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعلمون يمشق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله سبحانه وتعالى يا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المرض ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بنجي سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا اللي وإن تكسر الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من يتخبطه الشيطان من البر ماذا تجمع قبال القيامة تيري فاتي سنة ماسو مددي إلين يلي ذاك بمتمين الجني يشع أمر متمين يسامو شافاء إلين الجني ينا تاشي ينا فاكر ومتمين يسامو شافاء الجني ذاك ينا أبوا باكا هيتن ينا ين أبوا إلين نمهو ينا ين أبوا باريدي باكر Allah ta'ala ce ya la yakununa illa kama yakumu allazi takabbathu shaytanu min al-bar irin tashin da za su yi a gaban kiyama irin tashin wanda ya sha yake da matsala ta shafa irin ta aljanu zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba abin da ya ja musu wannan musiba saboda sun ce ai al-bay'u mithlu riba kasuwanci da riba iri iri wa halallahu al-bay'a wa harrama riba ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta ciniki amma kuma ya haranta riba faman ja'ahu maw'izatun min wanda gargadi da wa'azi ya zo masa da ubangijinsa fantaha ya rabu da riba din ya duba daga gare ta falahu ma salafa to abin da yake da shi da dukiya ya halatta ci gaba da mu'amala da shi ya rike kayan wa amruhu ila Allah al'amarin ta kuma da Allah subhanahu wa ta'ala wa man ada wanda kuma bayan an mai wa'azi cewa riba haramun shi ya dawo ya ci gaba da ma'amala da riba to fa ulai ka sabun dari wannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khaliduna suna masu dawama a gidan wuta Allah ta'ala zai yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana shafi albarka ta riba amma yana kuma tarbiyyatar dukiya take ta sadaka ce wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Allah baya son mutum mai yawan kafirci da aikin da zuciyarsa afwai sannan kuma mai yawan kafirci a manganinsa da kuma ayyukan. wannan aya aya ce mai girma asali ce a sura tana magana ka abin da ya shafi kasuwanci da kuma abin da ya shafi riba waɗannan uwa guda biyu su ne jigo a cikin wannan aya Allah ta halaki allari ne a kullum riba waɗanda suke cin riba abinda ake nufi da suna cin riba a nan ma'ana da suke karɓar riba domin idan ka taƙaita ta a matsayin ci sai ya zama wanda ya karɓi kuɗin riba ya gina gida ina ba ta hukar kuɗi wanda ya karɓi kuɗin riba ya sayi abin hawa ina ba ta hukar kuɗi wanda ya karɓi kuɗin riba ya gina masana'anta tamkar na kila ba ta hukar kun fahimta bayan kuma abin a amu min hada a amu min al'akar ma'ana abin ya wuce girman maganar ci amma Allah ta'ala ya yi mana lafazi ne da ta'abirin ya kulu na riba saboda gayar ɗan adam shi ne ya samu kuɗi ya ci abinci kun fahimta ya samu kuɗi ya ci abinci duk kaga mutum ya yi wasu abubuwa daban da dukiyarsa to bayan ya toshe buƙatar cin hannu idan kana jin yunwa yanzu ba maganar sayan kaya kake maganar ka ci abinci kake idan kana jin yunwa ba maganar gini kake in kana jin yunwa ba maganar komai kake magana kake ka samu yanzu ka rayu domin babu rayuwar duk da kuma za ka je ka gina ko ka tare da masana'anta wannan baya da wani dogon tasiri kun fahimta to sai Allah ta'ala ya nuna mana tamkar abin da ake magana da shi gaya ta ci tare da cewa dukkan wannan abubuwa sun ƙunshi wannan aya to alladhi ne akulun riba waɗanda suke ma'amalantar riba in ka fasara shi a gaba ya suke karɓar dukiya ta riba Allah ta'ala ce la yaqumu illa kama yaqumu alladhi takhabbathu ash-shaytanu min ba za su shi ba gobe kiyama kamar daidai irin tashin mutumin da ya samu cuta yadda shafi aljanu wani wannan aya tana nuna mana tabbacin cewa shaidanu suna shafar mutum akwai shigar aljanu ke na cikin mutum kun bayanta wannan rigima ce da aka ta yin ta kafar cewa aljanna shiga ko baya shiga ana rukiya ko ba a rukiya to wannan ayar ita ce asali a jin bayanin wannan hukunci cewa shedanu na shiga jikin mutum kuma har ya kai ga me mas'ala ta ya nemi a cire masa aljanna da cikin to Allah ta'ala ke mana zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wadannan mutanen abinda suka faɗi shine ai da kasuwanci da ribar duka ɗaya ne saboda mai kuɗi ake samu a kasuwanci kuma kuɗi ake samu a ina a riba a duk gaba ɗaya ƙarshen da shi ne a samu kuɗi duk gaba ɗaya ƙarshen da shi ne a samu kuɗi da sai Allah ta'ala ce musu a'a wa halallahu baia shi ciniki tsaye da sayarwa shi Allah halaka wa harrama riba amma Allah ta'ala kuma ya haramta riba dan haka فمن جاءه maw'idatun من ربه wanda wa'azi ya zo masa فانجها يهب قرد ya haƙura da riba ne ما riba to يا ma talafa Allah ya halatta da da uwar kuɗin da ribar tun da ya daina ya rike kuɗin da gaba ɗaya sun halatta gare amma wa ada wanda ya san cewa riba haramun ya ji wa'azin cewa riba haramun ya ja kuma ci gaba da mu'amala da riba ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta hum fiha khaliduna suna masu dawama a gidan wuta saboda mu'amala liman yusuf to duk dukiyar da ba ta halal bace kuma Allah ta'ala na shafe mata albarka yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah na shafe albarka dukiyar riba amma abinda da ke kuma na da dukiya ta halal Allah yana sanya albarka cikin ta hauhawa da wuce inda ke gare ta Allah na cire mariba albarka in ma ta hanyar ta je dukiyar gaba ɗayanka in ma ta hanyar ga ta hannuka ma ba ta tasi sai ga ba ka san ma mai kai da ba wani albarka da ka samu cikin abu ka lalata kuɗi a banza da ka zai banza ka zai wobi saboda ne ba albarka cikin dukiyar kun bayanta sai Allah ta'ala ce mana kuma wallahu la yuhibbu kulla kafarin afi Allah baya son dukkanin mai yawan kafirci mai yawan kuma taɓa ba mu kudurce kafirci a cikin zuciya sa'an da kuma ya dinga taɓa mai ayyukansa da maganganunsa tamkar Allah ta'ala da nuna mana cewa riba kafirci ce Tun da ya kulle ayoyin da cewa wallahu la yuhibbu kulle kafari, ma'ana mai yawan ma'amalanta riba yana mu'amala ne da abin da ke kafirci kun fahimci wannan bayanin sai to wannan aya ta zo da abubuwa guda biyu ta zo da kasuwanci ta zo da kuma riba kasuwanci riba ake ce riba kuma dukiya ce ta haramu to su kafirai sai suka ce ai ai da riba da kasuwanci duka ɗin saboda ne saboda abu ɗaya ake samu kuɗi ake samu gaba ɗaya kana iya cewa yanzu a kasuwanci za ce riba riba da riba suna kamar cikin ne ta fuskar rubutu a hausa riba riba ba haka bane riba riba in aka rubuta su da ribar da riba duka rubutu ɗaya amma yaƙi ke bambanta na yi kasuwanci na ce riba ka yi kasuwanci ka ce riba in aka rubuta aka ce karanta wataƙila yadda ni na faɗi na cewa na yi kasuwanci na ci riba kai haka ba ka ce karanta naka kai ba haka ba ka na yi kasuwanci na ci riba ta ce ce maka a ah, akwai bambanci a wajen mai furici ni riba kai kuma riba kun fahimta kaga kenan in kace sun yi kama, za ku da kuma suke rubuwa ina suke rubuwa wajen furta su ashe ba ɗaya bane ba ɗaya bane to su kafare sai suka ce ai da riba da riba duk magana ɗaya ce to ku tsaya mu fahimci menene kasuwanci mu kuma fahimci me ke riba mu fahimci kuma kasuwancin da yake interfering a tsakanin ma'ana wanda malamai suke maganganu cewa kana iya mai kallon haka da haka mai kallon kasuwanci kasuwanci mai kallon ribari ba to ne kuma mabiya su ne kun bai jona abubuwan guda uku shi kasuwanci shi ne saya da sayar alkabdu wala ba karbi kuɗi ka ba da saya shi ake ce ne saye da sayarwa karatun ya sai kunna sosai saboda muna da rikita-rikita kan abuwa da yawa da mu da 'yan boko muna da saɓani da yawa sai mun tsaya mun fahimci karatun ya sosai saboda ba fassara so za mu wuce ba dole sai mun ɗauki ayon mun san su a waƙi'in ma'amala mai kuɗi tukunan sannan za mu gane saƙon Allah kuma gane wacce ma'amala ce daidai wacce ma'amala ce ba daidai ba to sayar mun da wannan kyamarar yanzu ciniki muke yi kenan ko da zai daki kudi in baka kai kuma ka bani mai shamar ciniki ya kulli kome kulli ya kulli a kan ne ala samanin ma'alum kan wani kudi da muka faɗe shi sananne na sai shamar nan miliyan ɗaya ka sayar mu miliyan ga kudi ga shamar kasuwanci ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata kasuwanci na iya zuwa ta fuskar bashi sayar min da kayanka bashi na sayar maka in ka samu kuɗi ka biya ni ya halatta ko bai halatta ba ya halatta sai bashi a cikin kasuwanci na saya filinka ko ko motarka ko na sayi gida bashi zan mallaki gida a hankali in ba ka ga wannan dalilin ta mun yi geniyar ne sayar mun da gida na siya ko ka mun da mota na siya ko ka mun da agogo na siya amma bashi sai dai da ni da kai mun san nawa muka yi kifaji mun fahimci wannan sayar mun da kayanka sai ka ciki na sayar wata, na sayar wata. nawa ne ban sani wannan ba zai ba dole sai mun ayyana ma kanmu kudin da aka yi ma wannan kayan sa'annan shi ci da tabbata kun fahimta to idan mun kalli babin kasuwanci da faɗin da amma mu takaita shi a matsayin alkaf wa raba ka mallaka kuma ka biya kuɗi to sai mu je kan matsalar ta yadda abin da yake kuma bai halatta ba a musulunci kasuwanci shi ba su cire bai ba a babin kasuwanci yake amma kuma bai halatta shi ne kamar sai da awon suke na haramun daga cikinsu akwai sai da giya ko da ka ba ni kudi na baka giya wani haramun don an ce an halatta kasuwanci ba shi ke nufin kuma komai aka miƙa kuɗi aka karɓa aka karɓi kayan ya zama halal a'a sai abinda shari'a ce da shi sai da giya baya halal sai da mushi baya halal sai da alkhinzir alade ba baya halal sai da jini ko na ne jinin mutum ko jinin dabba baya halal kun fahimta sayar da kayan kiɗa a kauli mafi rinjaye na malamai baya a sai da kayan kiɗa wanda mutane da su kwatalan-kwatalan suna ganga da sauransu baya halatta sai da gumaka baya halatta kun da baya halatta sayar da gabobin jikin ɗan adam haramun saboda ba milikin ka bane kana da koda biyu wani baya da koda ɗaya yake bukata sai ka je ka kwanta a cire kodar ka ka sayar a je a sa mata wannan haramun ne baya halatta saboda ba ka sai da abin da ba naka kodar ka ba taka bane kai din ba na kanka bane kai property Allah ne kuna bayyana ta kai kayan Allah ne so inda ba naka bane ya halatta ka sai da kayan da aka baka ajiya to kai yanzu ba property kanka bane profatin Allah ne kai kayan Allah ne ba ya halatta ka sai da wani abu kamar da ya halatta ka je asibiti ka sai da jini a siyara neman jini ya ce nawa za ka sai ka sai da jini amma in ka ba da jini kyauta dan ka ci kira ɗan uwanka musulmi aka ɗauki kuɗi aka ba ka ka je ka ci nama je ka sha madara ka ci kwai saboda ka yi revival din jininka da yake wannan ka gaba sai rawatin an baka wani abu ne da zai dawo maka da kuma da jikin mun fahimta da waɗansu daga cikin wannan abubuwan da da shari'a ta hana a kai da su duka kuma suna shiga ƙarƙashin mai bai la ya fi shi ne abin da baya halatta a kuma shi to akwai ka'ida kuma a wajen saye da sayarwa shine al-milk qabla al ka mallaki abu kafin ka sai da wannan abu idan baka mallaki abu ba baka da halaccin sai da shi kun bai shi na ka'ida mallakar abu kafin ka sai da shi idan baka mallaki abu baka da ikon sai da shi asali akan wannan shine hadisin hakim ibn hizab ruwa imam tirmidhi da wannan hakim ibn hizab ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah ni ɗan kasuwa ne da yana roƙo ya roƙi wannan ya zo jiman zama sosai ya roƙe shi ya sake roƙo a nufasa ya sake roƙo man zama sosai in ya roƙa man zama ba shi ya roƙa ya ba shi ya roƙa ya ba shi sai man zama sosai ya mai hakim ka sani wannan dukiyar zaƙi da ita kuma koriya ce idan ka buɗe ba ka ƙofar roƙo wallahi ka buɗe ba ka ƙofar masifa da bala'i roƙo ba ni ba ni ka bude maka ka kofar masifa da bala'i daga lokacin sai dai roƙon kowa hatta da idan yana kan dabba bulalar da yake kora dabba da ta faɗi baya neman taimakon wani ya tsoko mai sai dai sauko da kan dan ya daina roƙo ko mai daina roƙo sai sa lokacin sai na abubakar ah, an raba dukiya masahabbai sai na abubakar ya ce ga naka ya ƙi aka zo zamanin sai na umar karan fara aka raba dukiya ya ƙi ake rabo na biyu ya ƙi karɓa bai na umar ke jama'a ku zama shaida ku zama shaida wallahi ban tauye ma hakim haƙƙinsa ba bal na ba shi kuɗi ya ƙi karɓa na ba shi biyu ya ƙi karɓa jama'a ku zama shaida lokacin sai yake gaya ma umar ibn khattab radiyallahu an cewa ba komai yana ni karɓa ba illa na yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na bin roƙo da na roƙe shi ya bani na roƙe shi ya bani na roƙa ya bani ya min gargaɗi sai na zama ɗan kasuwa to hakim ya zama ɗan kasuwan da hatta kai ya yi fatawa a kan kasuwancin ya zo jaman Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulallah ni ɗan kasuwa ne a yanzu ka gaya min abin da ya halatta gare ni da abin da bai halatta a gare ni ba na bi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa wala tabi ma laysa indaka karka sai da abin da baka mallake shi karka sai da abin da baya wajenka it means kenan abinda babu shi a wajenka haramun ne ka fi shi abinda babu shi a shagonka haramun ne ka fi shi abinda babu shi a kwastori ɗinka a ƙarƙashin tarifin ɗinka ba kamar na ke shi ba kwata-kwata to ba ya halatta ka fi shi kun banki wannan kuna tare da ni duk gaba da kuka yi mitin to karatun da muke duk ba za ku gane shi duk abinda ba ku gane ba yanzu za ku ku rikice ne gaba saboda muna so mu bambanta tsakanin saye da sayarwa albai'u da kuma arriba abinda ke haramun inuwar Allah ta'ala akan kuna fahimta ta to sai da abinda baka mallaka ba wannan haramun ne a musulunci a babin kasuwanci baya halatta illa abinda malamai suke istisna'insa guda biyu ko makamacin haka abu na farko kayo oda matsalar daga china ko daga dubai ko ta kasa an baka proforma invoice cewa ga kayanka yana zuwa ga kayanka yana kan ruwa kun fahimta ga takaddun kayanka suna hannun kayan rasit ma'ana an turo ma ta yankin da printing din su da su za ka je clearing kayan ka yanzu wannan rasit da suke hannun ka mallakar kayan ce kuma mallakar kayan bace eh mallaka ce wannan takardun da suke hannun ka daidai suke da kwantenar da taso daga China zuwa Najeriya domin da wannan rasit za ka yi claiming na cewa kayan da kaya to yanzu idan ka zo ka sayar ma wani da kayan kafin su ƙaraso wajenka ka da ka sai da sunsu su kuma ka da haƙƙin sai ba ka yi oda ba ta so ba amma ga rasu a hannunka kana da ikon sai da wannan kayan ko ba ka ikon sai da su wadda su alamin za ka yi sayarwa saboda idan yanzu kamfani ba su ba ka kaya ba claiming da za ka shi ne mai ai ga rasu ɗinka a hannunka kuma idan ka je karɓar kayan suna da agent da za su yi maka kiliyarin cewa ai ka karɓi kaya da haka stamp to yayin da babu stamp din kiliyarin na agent su a jikin receipt ɗinka ikimin kenan kaya na hannun sa zuwa sai wasu ke kallon tun da kayar iko da wannan takardun to za ka iya da wannan kayan domin ka ƙara sanya wata ƙoda ta zo ba dole sai wannan kayan su ba da wannan kayan da suna hannunka da ba su hannunka yanzu inda da suna wajenka daidai yake da kaya suna wajenka kun gane wadda su halibai suka ce a idan yanzu ka sai da kayan yanzu ka mita rasu ɗin sai aka samu hakarin da kwantena ta nitse a ruwa man yazmus waye ka ɗauki asara tsakanin kai da ka sai da takaddun da shi wanda sai takaddun waye da ɗauki asara ha waye da ɗauki asara kai za ka ɗauka kusan ko shi waye zai ɗauka yanzu wanda aka sayar maka wanda ya tsaya ha to idan ka da cewa kayan kamfani ne kamfani za su ɗauki asara ashe baka mallaki kayan bakin baka mallake su bakin sai mai tsara za ka sayar meza za ka sayar in kuma ka da cewa ka mallaka to wanda mallaka shi za ta baka dama mai sayarwa kuna fahimta? to wannan shi ma yana daga cikin abin da ake yi a wannan ƙa'idar na biyu kamfani kamfani da yake sana'anta kaya ai sai ya sana'anta sannan zai sayar ba haka ba ne? a so ne su kaya suna da shi ta ga yanzu ya juzu na hun su shiga ma'amalar kasuwanci da kowa saboda yanzu da kaya kan bai za su sayarwa saboda sun mallaki kayan to amma capacity ɗin kamfani misali yana yin ton dubu ɗari ne a rana shi ne iya capacity jarin kamfani kai kuma su kana buƙatar ton miliyan ɗaya jarin kamfani kuma gaba ɗaya bai wuce ton dubu ɗari ba kaga kenan idan suka karɓi odarka ta ton miliyan ɗaya bayan ba su da ƙarfin da za su yi sana'anta ton miliyan ton dubu ɗari gare su sun sayar maka da abin da ba su mallaka ba ke haka ne to a nan wannan tsayi tare daga cikin mustasniyat mai ƙa'ida ta daga cikin abin da aka cire a wancan bayan da muke domin kamfani garanti akwai kwarewa akwai iya sana'ar kuma kun fahimta za su iya yin kayan inda suna da wannan kudin to amma tun da ba su da kudi ƙarfin jari a hannunsu kai kuma kana da buƙatar kaya to za ku shiga MOU da su memorandum of understanding cewa muna son ku ba mu kaya kaza amma ga abin da muke tage sai kamfani ce maka mu kuma ba mu da ƙarfin da za mu yi maka wannan kayan yanzu amma idan ka ba mu kuɗi na wannan kayan za ka samu kayanka daga nan zuwa wata ɗaya daga nan zuwa wata biyu ko daga nan zuwa shekara kuna fahimta kaga a nan kamfani ya yadda ya shiga yarjejeniyar kasuwanci da kai ta hanyar sanya dukiyar kamfani a dukiyarka a kamfani shi kuma kamfani zai sana'anta maka wannan kayan to wannan shi ne malamai suka ce ma bai ustalam bai ustalam kuma ya fi daga cikin ka'idar haramci shi ya halatta me asalin salam asalin salam ne mutum yana da gona matsalan da zai iya noma maka shinkafa ko alkama ko masa mutum yana da kamar hekta dubu ɗaya ya gaji to zan babansa to amma bai da ƙarfi a matsayinsa na kamfani da zai noma maka shinkafa da ta kai hekta dubu ɗaya ƙarfin kamfanin gaba ɗaya bai wuce hekta ɗari biyar misali ko hekta ɗari to a nan ya halatta ka ba ma kamfani order ko kuma ka ba ma kamfanin shinkafa kuɗin hekta dubu ɗaya domin ya noma maka hekta dubu ɗaya wani allah yanzu idan ya da wannan kuɗin zai iya ƙaro input da kuma makanai famin da zai yi sai zama ya iya noma maka wannan shinkafa ta hekta dubu ɗaya ya ba ka kun fahimci wannan amma shafin da shine ne ya zama alakailin ma'alumin wa wazanin ma'alumin ila ma'alumin dole ta ukunan zai shiga me muke bukata mu sani anan cewa mun yadda mu masu bukatar kaya za mu ba ma kamfaninka kuɗi don ya sana'anta mana wannan kayan tare da cewa kamfaninka ba da ƙarfin da zai sana'anta mana wannan kayan saboda bai da ƙarfin jari amma yanzu idan muka baka jari za ka iya sana'anta mana to sharɗi uku za mu bi a na farko a nawa nawa za a sayar mana kayan nan kun bai wannan? sai mun san wannan a nawa nawa za mu yi cinikin shinkafa a nawa za mu yi cinikin siminti a nawa za mu yi cinikin fulawa a nawa za mu yi cinikin kaza in ma a tamfati in ma menene sai mun san a nawa za mu yi ta idan ba mu sani ba akwai jahala a ciki akwai jahala na biyu a awo nawa nawa za ta zo mana mun san farashi yanzu kilo nawa za mu za mu sai kilo sannan kuma kilo nawa nawa ne za a yi mana fashe gidan idan shinkafa ce kilo hamsin hamsin ne ko kilo ashirin da biyar biyar ne suka sai mun wani in alkama ce haka in yaji ne mita na wani, sai mun wani idan liquid ne gram na wani za mu samu ko lita na wani za mu samu sai mun san wannan sannan kuma ila ajalin ma'alumi zuwa yaushe za ku gama kayan nan sai mun san wannan za mu yi maka production nan zuwa wata ɗaya mun gama a zuwa shekara ɗaya na yadda kun yadda ta hannu na sa hannu kai ma sa hannu shi ke to wannan shi ne bai salam da zai iya shiga cikin mustasnayat min alƙa'ida jawa la tabi ma inda karka sai da abin da baka mallake shi jama'a muna fahimta a ƙarƙashin wannan mutanen da suke tallata haja a ƙarƙashin kasuwanci kana tallata hajar abinda baka mallaka ba to baya halatta ka ci ba ne misali yanzu ci gaba ya zo mutane mutane suna amfani da wayoyin hannunsu su sanya shaddodi a jikin status haka ne ko su ɗauko hotunan wasu kayayyaki sanya status ɗinsu ko a dogayen riguna na mata ko agogo ko huluna mai tangaran ko mai mayaran ko ma menene da ɗan adam ke bukata sai ga ana sassaka ta a jikin status lokacin da aka sanya shi a status sai ka sayar wa mutane wani ba kayan ka bane sai hotunan aka baka ko hotunan ka samu sai ka sanya su a status kana tsallatawa wani ya gani yake yana so kuka yi ciniki to in kai wani cinikin ka cinikin haramun saboda ka kai da abin da baka mallake shi wala ta bai malai da inda ka kai da abin da baka mallake shi sai idan shagona ne la ba ina zaɓi sai idan shagona ne matsalar sai na ce maka malam mustapha na ga kaya na ba su a kan tsari ka je jallabiya ce dogon riga ce menene je ka sayar ni na ka kan dubu ɗaya ko nawa ka samu yayi na ka to a nan idan ka zo ka ɗauki hotunan su ka je ka sayar dubu ɗaya ɗari biyar dubu ɗaya ɗari takwas dubu biyu ka karɓi kuɗi nan a matsayin wakili kake a kan zuciya kuma fahimta wakilci kake ma dukiya ta a nan yanzu da in ka sai kai wakili na ne tunda na baka wannan damar to kana iya kai fara biya cikin dukiya ta ke da yake da ni da nake da kayan a so ɗina ko a na, ko a mota ta in ɗauko ina tallata hotunan kayan duk wanda ga yana so in ce na sayar maka saboda na mallaki kayana to wakili akan zuciya kamar mai kaya ne Allah sa kuna tare Tunan ya halatta kai haka amma ba kayanka ba ba wakilci ba kawai ka ga hotuna saboda ka san da ake sai da kaya ka san farashin su shikenan sai ka sa hotuna ka sayar ma mutane da kaya ko bayan baka mallaki kayan ba to duk wanda wani shi kuma ya ce haramun nan duka babin haramci ne babin kasuwanci ne Allah sa kun fahimci nan haramun ne kai wannan abu saboda kayi abinda baka mallake shi ba na'am wa alaikum salam نعم Mm-hmm. Hmm. Hmm. idan ka zo wajen mai kaya bayi da su ya tafi wajen makwabcinsa ya karbo kaya zai sayar maka ya ta haramta kamar ba kayan zama ne sayar maka bai mallaki abin da ya sayar maka sai da kuma kulla ciniki da shi sa'an nan ya je karbo ma kaya wannan ya ci haramun saboda ba kayan tsaron amma na ce maka cewa kai kana su iri kaza sai ce to bari in je karɓo a wajen abokina ya je wajen makwabcin sai ce to ba ni kaza nawa za ka sayar mu sai sun kulla ciniki da shi yanzu an kulla cinikin bashi sai ya kawo maka kai kuma ka saya idan ka saya duk abin da ya tsara maka a nan ya ta halar idan ka fasa saya to wajibi ne ɗauki kuɗin wannan mutumin ya bashi shi ya tsaye kayi eh dole kai ka ji tsaya ka ji tsaya shi tun da ya ɗauko kaya dan bai zai sayar kayan da bai mallaka ba al-ghurmu bil gulmi ba a ci ribar da ta sha wahalar tun da yanzu zai karɓo kayan to zai sai da abin da ya mallaka sai idan akan ka'ida zai karɓo cewa ni ban da shi amma bari in karɓo ma wajen makwabci na makwabci na kwastoma na ya zo amma ban da kayan nan kawo a kai yanzu wakilin mai kaya ne da wakilin mai kaya ka bayyanta in ya ɗauko ya kawo ma nawa za ka fiya? ana sayarwa wajen shagon dubu biyu ya zo kuwa ciniki da shi ya sayar ma dubu biyu ɗari biyar dubu biyu ɗari biyar ya ɗauka mai mai kayan sai gashi na sayar mai dubu biyu ɗari biyar ruwansa ne a nan ya dauki wani abu a cikin ɗari biyar ɗin ta sama ya baka ruwan sa ne kuma ya kyale kayo mai gobar jiki domin da a kayan fashewa ne matsalan ka je ka ɗauko a shagonsa kana zuwa shagonka sai kai tun kiɓe sai abin ya fashe waye zai biya shiwa shi mai sayan ko mai kayan ko kai da ka ɗauko kai kai da ka ɗauko kai za ka biya ashe kai ka mallaki abu sannan zaka iya zaka biyan shi amma da amana da ta yake ma je ka ka sayar masa kana zuwa kake tuntube ya fashi ba za ka biya ba saboda kai wakili ya kan zuciya ko ba da gangan ba kun fahimta kazalika a babin kasuwanci dole ne a yi da hadirin saman a wajen abin da za mu yi halaccin Allah sai mun san me muka saya sai mun san kuma a nawa muka fi shi sannan Allah ta'ala ya halatta mana kinki amma idan muka ɓoye aibi da illa a cikin kasuwa don ta bayyana cewa akwai illa a wannan kasuwar to wannan kasuwar ta zama haramun ta warware wannan kasuwanci karka ji cewa halallahu bai'a ka ce komai ma ya a'a idan akwai illa a kasuwar akwai illa a kulle a dunkule a ciki to wannan sai a yi fasfinta yan warware ka sayar min da kaya kace mai kyau na je na gaba mai kyau bane wannan sun dama da kayan ka ka bani kuɗi ya dole ne wannan asali a wannan shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake albayi ali bil khiyari malam mai tafarra fa in sadaqa wa bayyana burika lakuma fi bai'ihi wa in katama muhiqat barakat bai'ihi idan kana kasuwanci da mutum kuka zo ga kaya ga mai kaya to kaya lafiya ne kaya lafiya ne to shi ke nafi ita garanti je ka naje illa a jikin kayan bayan mun yi tibaki to zan dama da kayan kan saboda kan haka muka rawa mu rabu da kai kan cewa babu illa a kayan to na ji kuma na ji illa zan dama da kayan ka amma idan muka zo kuma bayani sai ka ce kai karan da Allah kayan nan mai kyau ka bayar a waje na ne suka samu matsala ni ma na ce na rantsi da Allah a waje na ne a kaya ba a waje na suka samu matsala ba sai in aka je gaban alkali alƙali zai rantsar da kowa ne sai ya ba kowa kyau wanda ya zalunci wani Allah zai ɗaya mai albarka kuma ya lalata rayuwarsa idan kai kuma ba za ka iya rantsewa ba to dole ka ba shi kuɗin ko da kana da gaskiya domin Abdullah labin Umar ya sayar ma wani bai huri da kaya masu kyau da bai huri da kuma suka lalace a wajensa ya dace sam bai jaba ba shi kayan ba yake ba zan bayar ba shari'a ta zo har gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai wuri yana claiming ta ba shi ta mara kyau za ka rantse cewa masu kyau ne da ta ba za rantse saboda na gama kyau na bashi kai bai wuri za ka rantse ci kwarai kawai kama rantsuwa abin da lamarin ke rantsuwa fa zai yi rasu da nan ba ba imani gashi wa za ya zai tun da ake ka rantse ka rantsuwa ya ta shi kira ni dai ba zan rantsi dan na san kaya ne ce na fashi ga gaskiya ga rantsuwa a lokaci da ya tsare da ka zala sa sarki tunda ba za ka rantsi ba shi kudin ka ka karbi kayan haka ya ba shi kudin ka kuma ya karbi kayan to duk kuma kasuwancin da aka shirya shi kafin ku rabu kuka yi yarjejeniya to an zo an samu matsala shi ke za a dawo saboda akwai yarjejeniya e kaya na da kyau ne na baka je ka gwada kwana uku idan ka gaba da kyau ka dawo da shi in ka haura kwana uku sai ne da fara in ka cikin kwana uku za ka dawo da shi kun bayanta <coughs> asalin wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yake yi akuya dabba ya ga hanzarta a cike take da nono yana tsammanin haka nonon yake sai da ya je tatse su daya sai ga hannu ta a shaidu dubara aka mai aka bar nonon saboda an za ka ta kasuwa nan da kwana uku sai a bar nonon ya cika a hannun 'ya'yan sha kuma a kitatsa saboda shi ne sai tsammanin haka har ta take to in ka je ka tafi sai ka ga ya yankwani shaidu dubara aka ma manzo Allah sai ce ka dawo da wannan akuyar kuma ka kawo da sa'i ɗaya na dabino saboda an yi maka dukkan hanci kun gane wannan ta duk wannan za ka fahimta shi a kasuwanci da abinda mutum ya ce ma ga kaya ba ka gani ba amma ya baka certification a cikin kwali a ɓoye amma ya ce maka wannan kayan firij ne fari ne ga tsawon mitarsa ga kaza ga kaza ga kaza duk ya rubuta maka bayan kwali shin wannan bayan kwalin yana iya zama dalili akan bayanin abin da ke ciki ko baya zama yana zama saboda ka sai abin da ke da dalilin ganin abin da ke rubuce idan ka ji ka bude ka gaba haka bane a nan ya halatta ka dawo da wannan abin saboda abin da ka gani a rubuce ba shi ne misali yana abubuwan da muke saya a mai suna internet marketing da ake kaga abu mai kyau an nuna maka application ɗin da kyau a internet kana zuwa kuma sai gaba haka yi amfanin abin bayan da kake tsammani ba kwalitin da bayan da kake tsammani ba nan kyar ikon ka cewa na fasa kamar shirin da fasa ka fasa ba ta yi kun bai wannan to mu kai ta maka mu ba fitu muke karantarwa kawai misali ne muke fitarwa na abin da yake zama albai'u albai'u ciniki ciniki wanda Allah lalace da shi amma tsari zabi nan shara da hana kuma bai'u zarar bayul gharar cinikin abin da ke akwai garari a cikin abin da babu shi a cikin za a sayar maka da shi saboda kai kuma baka da wayo kai ya to a babin kasance akwai dukan hanci idan babu ka'ida a wajen kasuwanci ka yadda aka da ci hancinka to ka shiga ciki saboda ba za ka hanya amma idan akwai ka'ida ka je ka dawo ka gane an da hankinka wannan ƙa'idar ita ce maka maka mai maka zuciyarka kuna fahimtar ta asali a wannan shine hadisin wani sahabi wanda baya da cikakken hankali haka ma'ana bai wayo da ishe shi ba kuma ba hankali gare shi in ya je kasuwanci da kyakin a sai mai da abu da tsada ɗan uwansu suka suka ce ya rasulullah ka hana shi ma'amalar kasuwanci ka ce duk wanda ya kai kaya sa ya so banza da su mu ji za mu karɓi kuɗin mu sai mun zama sassanci a fata kwana shi kasuwanci da biyu kenan amma kai saurare da kyau ya ce na mai ya rasu lallah in ka je ka ce la khilaba ba dukan hanci duk inda za ka yi sayya ka faɗi wannan magana tana ji ya ce ya ji Ta in ya je ya dawo gida yana dariya sai na sai wannan an kici din dubu ɗari. ya ce kai in kai ma hukucin nan an kici za ka zo dubu dari mu je jami hankici in aka zo ce kai ne hankaci ya ce ya kasa mai da dubu ɗari ya ce haka ne ya gaya maka lafiya ba ba dukkan hanki eh ya faɗa to ka kuɗin kai ka san ana sai da hankaci a dubu ɗari kawai ya zo mi a ba kuɗi sai ka bashi kuɗi ka bashi hankaci a bai faɗa ba to shi kenan shi haka da kyancin mutumin da yake nuna yana da wayo shi irin ya waye ba za a cuce shi ba kasuwanci in ka ja ka da ci hancinka kana zuwa abokan ka suka ce ah, ka ji duk wayan ka amma kai maka wayo abin nan gashi wallahi mun so shi ne abu sai ka ja sai ma dubu sha biyar sai ka fara a ah, ai ba iri ɗaya bane ku ɗan kawai ni da wayo na sai ka ta yana gare ka kai ne ba gidajen to sai ka gane ba ka ikon koma kamar da kaya ba saboda ne dama kasuwanci wayo ne na bi ka wayo zan samu jiba da yawa ka bi ni wayo za ka samu ƙasa da jiba kai kun fahimci wannan sannan jahala ba a sai da abin da babu shi ko abin da aka jahilce shi eh an zuwan ce nuna abin ba za ka nuna ba kamar rigimar da muke kai da yan uwa matasa masu zaune gari banza masu son kuɗi akan harkar crypto cryptocurrency da bitcoin da abin da ya shafi irin forex da wannan internet marketing ne da muke yi wanda asali ya kamata mu ware musu bayanin sa yau ko yau ko gobe cikin dai da ribar da mishi saboda wannan kakanci ne rashin wayo ne kawai ka je ka sai abin da baka sani ba yan ce me kace ka ce unit ina unit din yake babu alqabd wala ba a cikin sa in dai ba riba kake tafiyar ta ba in ka ce mana kasuwanci kake a cikin crypto kasuwanci kake a cikin bitcoin kasuwanci kake a forex to mallaki abin da kake magana sai ce maka zai ke sayar ma wani ah, kayan kasuwan da ka sayar ma wani shi ne amma sai ka mutane da ilimin addini ya musu karanci amma suna claimin wayewa ta addini ka ta jayayya da su akan wannan kyashar da wannan ribar suna ce maka nono nono ko su malamai wanda ba su da tsoron Allah malamai ne wanda ba su gane ma'amalar kasuwanci ba su yi fatali da fata wadda malamai na Allah suka bayar sai su halarta musu sai dinga kama karamar da wannan mutane wanda makasar shari'a ma ba su gani ba su banki me haƙi ce makasuwanci a mutulunci sama sama suka mai fahimta sai dinga baka rafan da fata wayancin malamai wanda in ce mai maka bayanin surar abin in an yi sa'a wanda iya karanta model din ne zai ma bayani zai ka fito mai da inda haramci yake a mutulunci wanda kuma bai zai iya ganewa ba shi ne kawai neman kuɗi ne ce ma gashi za ka sa naira goma yanzu ka sai shi yuri da kan naira goma bayan awa kaza bayan kwana kaza ya zama naira ɗari kai ma mawuka suna ne to ka yi mana ya ake caca ita kuma caca ya ta saboda kawai kana so ka samu legitimate money kawai ka yi zaune ka a gida kawai ka dinga wani yi ka siya abinda kai bakar ikon yi ne farashi bakar ikon komai a kansa sai abinda wadancan brokers din suka yi mai tsagi a kan za ka tafi kuma ka ce mana wishi ne kasuwancin kiliya to za mu kalli wani jarumin shi sha Allah to abu na biyu mu bar maganar albai a nan wa halallahu bai amin yadda Allah halatta ciki mun ji abin da ya halatta gare mu da kuma abin da bai halatta da yadda za mu siya da abin da bai kamata mu siya ba sai abin da kuma yake wa harrama riba Allah ya haramta riba riba haramun ce riba kazanta ce riba da kici wajibi ne mulkanci riba duk wanda ke mu'amala da riba Allah ya tsine mai albarka kuma ma Allah ta'ala ce ulai ka sabun nadi kun fi fiha qalbi duk wanda ke ci riba ta daga cikin kaba'ir wuce zaka ji me kake riba riba dun kure take tsari akan dukiya ta fuskar bashi ƙari akan dukiya ta fuskar bashi a taƙaitace riba tana da gida uku amma ƙarƙashinta kuma ana samun abuwa da yawa akwai ribar ƙarfi akwai ribar nasiya akwai ribar fadar bari mu fahimci wani abu tukunna suwa suke da account a bankiya eh, suwa suke da account duk kuna da account ko mafi yawa suna da sai waye ya tashi in mai tambaya waye ya tashi mai tambaya to ai na ce waye sai tashi sai daga duk guje mun ki tashi wanda ya sai tashi sai mana to to ku ka kare account a banki haka ne ku zo nan don ka yi bayani kuwa ki rike tambaya zama idan ka je banki me kake zuwa yi saka kudi ko ce da kudi to ajiya kake abinci ko bashi kake ma banki ina ta a kai ina buɗe kira in ga bude karanta ina ajiya za a kai in ka buɗe karanta za a ajiye za a ya ka mu'amala ka da banki ajiya kake zuwa da kun yi abin da ya fada? Kuburin ma tambaya. ka san hukuncin ajiya musulunci me hukuncin ajiya musulunci to ya halatta na ji ya halatta ka yi ajiya gaskiya ne to amma idan ku tsaya mutum a hankali idan ka je kai ajiya wajen mutum sai ajiyar ta ɓata a shari'ar musulunci zai biya ko ba zai biya ka ba ruwanka malam sanadin jam'i baka tashi ajiya in eh, kai ajiya a wajen mutum ku fahimce mu yana ajiya a banki haka yake ko to sai ka je kai ajiya to wajen wanda kai ajiya ko ma waye sai kayan ajiya ya bata ya iya kwarin da kuma ya kare mutuncin ajiyar ne sai ajiyar ta bata zai biya ko ba zai biya ka ba zai biya ka to idan ka je ka kai kuɗi banki a jiya banki sai ɓarayi suka zo suka yi korobashi a bankin suka kwashi za banki ya fi ya kuma ga har da hasara wannan felo da yan sanda da glass da waye da security da kamarori kuma a jiya sa ce musu kuɗi kuma kai ka shiga da kuɗin yanzu aka jiya ka ɓata kuɗin kuma ce ba kai ba za ki hasara ana masu asulmi da tsirrai ne wace yarjejeniya kuka kai? bayan da ya kai, to ina fatar ina fahimtar duk wanda ya tsaye a mahallinsa ina fahimtar duk wanda ya tsaye a mahallinsa irin amsar zai bayar to akwai wanda zai iya zaunawa a nan in mai tambayin nan bai dabarce ba a ba ha wajen biya da a ka'idar musulunci shi malam suni zai cewa ya saɓa malam shi wajen biya malam ya ce sai banki sun biya shi shi kuma sun zai cewa a ka'ida ba za a biya shi haka ne to har yanzu da kai da shi jirgi ɗaya ɗoko Mutu kai ta makamu a ma'amalar da muke da banki saboda yanayin lokaci ma'amalar da muke da banki duk a nan kenan mun jahilci ma'amalar da muke da banki duk wanda yake ma ajiya yake a banki da banki mai yake yi banki domin riba mata ta shiga cikin ajiya riba mata ta shiga cikin ajiya kuma ajiya in tabbata ba za a biya ta sai idan akwai ganganci da sakaci a wajen ajiyar sannan mutum zai biya da irin yanzu ka samu babbar bane wanda ba dogon hankali gare shi kusa biya ka ba shi ajiyar kuɗi yana zaune a ƙofar gida inda yake cin abinci ka ba shi dubu ɗari kawai sai daga tabarma sai ya sa kuɗin a wajen saboda shi babbar bane aka tashi aka tafi gida washe gari ka zo tambayar kuɗi yake a ah, Kam kura wallahi da kama da kudin nan na farta kudin nan sai ta bata wajen na manta wannan ta ga ba bane ne ba wayo gare shi sai ya biya kudin saboda ne saboda bai aje kudin a inda ya kamata to amma banki duk wanda yake maka ajiya yake a banki bai san me yake banki domin in suka bata kudin suna da security sun dauki mataki na farko sun sa kofa ta gilas mataki na biyu sun sa kyamara mataki na uku suna da kashiya suna da waye akwai speed sun yi shi jini na kankare da waye amma aka shiga aka Allah aka ɗauke kudin aka fitar da su dalar megan ga yana duk kokarin da za su yi su kare ma mutuncin su sun yi amma abin ya fitar an zuwa sace su kudin to a nan duk wanda yake zuwa banki ku fahimta da kyau domin shi zai nuna mana asalin karatun da zamu shiga wanda ya je banki ba shi ya je ba mu banki ba a mu a banki wanda bai banki wannan fata da matsala domin idan ka ba da ajiyar kuɗi yanzu a gaje da dubu ɗari rafa na wace dubu ɗari rafa ɗaya in kaje da dubu ɗaya a gabanka za ka ba da dubu ɗarin a gabanka kuma wani zai zo karɓar dubu ɗari kuma a liƙa mai kai kuma riga da an kirji a laɗin a kudi sun shiga idan ajiya ka bayar baya halatta a taɓa wannan kuɗin da ka kawo ainihin kuɗin da ka kawo haka za a ji su ainihin kuɗin da ka kawo haka za a ji su ba za a ji samun ba kamar yadda za ka je ka yi deposit ka kai credential ɗin takardunka na makaranta ko gwalagwalai ka kai banki ka aji ba ana zuwa jiya banki kenan ba to in ka je karɓar wannan za su canza ma da credential da ba naka ba dole naka za su ba to yayin da ka ji aka baka ɗan ɗari biyar biyar dubu hamsin hamsin guda biyu ɗan ɗari biyar dubu nawa kenan dubu ɗari sai ka karɓa wannan ajiya sai ka bayar ko an biya ka bashin da ka bayar bashi to mu banci wannan na yau gobe in Allah ya kai mu sai mu tashi akan hukuncin riba da abin da ke cikin da kasuwancin da muke gani yana faruwa yanzu a zamanance wanda yan boko muke zare mana idanu cewa gidanin cin addini ya sa mun kasa yin kudi saboda me saboda komai mu ce haramun komai riba kaza kaza business haramun sai mu haɗu akan ribar gobe in muka yi bayani riba sai muka yi samfur samfur din business ake yi a cikin mai suka faɗa su kuma اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين وارتاك وسلك الدين tana neman Allah biya mata da bukatun Allah biya mata da bukatun Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya kasar mu Allah muna roƙonka aminci a cikin rayuwarmu Allah muna roƙonka albarka a dukiyoyinmu Allah ka yaje mana ka gafarta mana ya ubangiji Allah mun yi tawassuli da sunayenka ya kyawu da ka madaukaka yan tare da suke addabar mu ya ubangiji Allah ka raunata su Allah ka raunata su Allah ka raunata su Allah duk wanda suka zalunta Allah kwace mai sa a hannunsu dan albarkar wannan wata da muke cikin ya Allah muna tawassuli da ibadar da muke yi ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka aminta da mu ga abin da muke tsoron ya Allah tsadar rayuwa ce muna kafin Allah ka sauka mana ita ya Allah Allah ka sauka mana ita Allah ka saukar da farashin kayan masarufi idan ba za ka saukar ba ya Allah ka wadata mu da arzikin da za mu iya mallaka ku ya Allah Allah ka rage labin da mu akan abin da ba mu da haƙƙi a kansa Allah wawaye daga cikin mu suna yin wauta suna yin abu da bai dace ba Allah ka kama mu da laifukan su ya Allah Allah ka sani ba mu da aqida irin tasu Allah ka sani ba mu da hali irin nasu Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana yan uwanmu da suke prison Allah ka fito da su a cikin haƙƙin da ba su da shi Allah ka fito da su a haƙƙin da ba su da shi ya ubangiji Allah yan uwanmu da suke neman addu'o'i na alkhairi a wajenmu Allah ka biya musu da bukatu su na alkhairi Allah ka san bayinka sun shiga cikin halin tattalin arziki na galabaita bashi ya mu yan kasuwanninmu yawa Allah ka tausaya musu ka biya musu da ba su kansu Allah ka tausaya musu ka biya musu da ba su kansu Allah ka zama cikin lamuranmu ya Allah kar ka zama cikin lamuran makiyanmu ya Allah Allah ka zama mai taimako a gare mu kar ka zama mai taimako akan makiyanmu ya Allah ya ubangiji Allah muna kai kukanmu gare ka akan wanda suka fi karfin mu akan zalunci Allah ka raunana lamarin su Allah ka karya al'amarin su Allah ka ba mu nasara cikin duniyar mu da lahirar mu ya inda ka ba mu ya Allah ka sanya musu albarka ya inda ka ba mu ya Allah ka sanya musu albarka matan Allah ka kara musu lafiya da albarka da rantsuwa a cikin rayuwa ya Allah ya ubangiji Allah ka raba mu da haramun Allah ka raba mu da haramun Allah ka raba mu da haramun Allah ka sanya halatta zama ita ce arzikin mu Allah iyayen mu da suka haife mu suka yi mana tarbiyya Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka sa aljanna fitin su taimako musu Allah muna roƙonka waɗanda ba su da lafiya a cikin gidajen mu da asibitotan mu da mu Allah ka ba su lafiya Allah wanda suke cikin damuwa da kunci da tsananin rayuwa da musifa da bala'i Allah kawo mafita gare mu gaba daya Allah ka kici a roƙe ka zaka amsa muna tawassuli sunayen ka mafiya kyawu da sifofin ka madauka ya Allah ka amsa mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin